Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Kabara Ahmad zan gabatar. A wannan mako muna tare da wani bawan Allah ne mai suna Sadiq Jilogo wanda gwamnan jihar Taraba ya bama matsayi ko kuma mukamin mai ba da shawara ta musamman game da harkar nakasassu wanda kuma har ya gaya mana cewa akwai wasu ma masu bukata ta musamman din wanda za su yi aiki a ƙarƙashinsa domin tabbatar da cewa an dama da su a jihar. Mun samu mun tattauna da shi game da yadda yake kallon maganar nakasassu ko kuma mutane masu bukata ta musamman a faɗin Najeriya da matsalolin da suke fuskanta da inda yake ganin su kansu masu bukata ta musamman ɗin akwai fa inda sukan zara jiki kan abin da ba fa zai yiwu ba amma kuma su ma gwamnati akwai abin da ya kamata su yi wanda mafi yawanci zai yiwu amma ba sa yi. Saboda haka sai a biyo ma cikin hirar da na yi da shi tiriyan tiriyan. Assalamu ah, alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Kana da magana da Comrade Muhammad Sadiq Jamilu. To a ah, menene mukamin ka dan yana daga cikin abin da yasa na lalubo ka? mukami na dai kwanan nan mai girma gwamnan jihar kasa a cikin dare Dusan Ishaku ya bani mai shi shawara harkar na kasa. A Taraba. Eh bai tsaya da ni kaɗai ba ni shi advisor da ya bayar sannan kuma ya sake ba da a cikin guda biyu. Eh, ya ce daga kudancin Taraba ɗaya kuma sai da arewacin Taraba. Oh su ba. ce da arewacin Taraba makurma ce mace. Oh. Kuma wata ce da kudancin Taraba kuma namiji ne makaho. Ah, kai kuma wace irin bukata ta musamman ce a jikinka? Ni kuma dogo ne. To wato ya ba Hmm. kowane wakili ya samu wakilcin mutanensa. Eh ya samu wakilcin mutanensa wannan dukkan su za su yi aikin kashi na matsayin su ya bai ba. To alhamdulillah. To a yawanci dama abin da muka saba gani shine idan aka yi mukamai na siyasa akan ɗauki masu shawara a baku a yi wani ne a fa wancan kaza wannan na shugaban ƙasa wannan na gwamna. Shin ba ku a fitowa ku yi takara ko a baku manyan mukamai irin ji an ce ga kwamishina in ji an ce ga minista menene yake faruwa ne me na ka ra'ayin akan wannan? Wannan ra'ayin da ka faɗa kuma gaskiya zancen haka take domin ita al'amarin da na tarihi yanzu an fara. mun abin da muke so mun tabbatar shi ne gwamnonin Najeriya da suke a faɗin Najeriya da suke gabaki na su koyi da wannan abin da ya faru a Taraba. Ba jiha Taraba ta fara ba da wannan mukamin siyasa ba. Domin an yi shi a Kano, an yi shi a wasu jihohi, filato sun yi shi, Adamawa sun yi shi, to kuma ga shi nan dai mu ma a mafi Taraba mun samu wannan kofi ne dama already an taɓa yi sa a Bauchi. su ban sani ba ko a yanzu akwai shi ban sani ba. Da amma dai sun taɓa samu a Bauchi. Eh. Adawa ma sun taɓa yi. Hmm. Yadda a yanzu ma wanda yake nufi wannan siyasa na jihar na wannan daman samu wannan kujerar din mm. na san shi aboki na ne mm. da mun adamawa eh. saboda haka mu mun shiga sahu a yanzu eh. saboda haka abun alfahari ne ga gwamnatocin mu especially gwamnatin kullumi na arewa mu mm. koyi da wannan al'amarin da yake faruwa eh. domin kudanci kasar nan kuma sun yi sa a wannan harka ne sun dade suna dalili shine zan ga baka misali don akwai wani aboki nan da aka bashi wannan abun a yau babu irin ci gaba da bai kawo ba kuma mu wannan dama da muka samu ba za mu yi wasa da shi ba eh. sannan za mu tabbatar da mutane cewa a duk yariwa da Allah ɗora mana na kaza hmm. ba za mu iya wasa da shi ba za mu tabbatar cewa nan ne duk wani mukami da za a bayar a siyasance da hmm. za mu yi rikewa hmm. dalili kuma shi ne ita ita ita wannan abu hikima ne na ubangiji ba kuma na kasa ba wai ya shafi kuma ba ne tunda dai mukan zauna aji ɗaya da masu lafiya mu yi karatu har ma ku bi su har ma ku fi su yawwa mm. kuma mu je jami'a tare da su mm. sai dai jami'a shi wahala ne na kasa da yake samu idan Allah ya ka gurgu shi da kawar gidan sama da sauransu mm. wanda mafi yawanci gine-gine da aka yi a Najeriya ba a kula da mu amma yanzu dai an fara samun ci gaba a mm. siyasance da kuma a gwamnatance kuma mm. mu mun fara tafiya cikin sahu eh. yanzu dai zan baka misali guda mm. yanzu da filato filato ta yi commission na defense wanda kuma wani abokina ne wani kurma yake rike da wannan galan wanda kuma o oh, jihar filato muna kokari mu ma a tarab o oh, a jihar filato eh, to zaka hada ne da shi kenan a jihar filato zaka hada ne da shi kenan eh eh kuma ba zai iya maka zance haka a jimuriya ba don kurma ne ko oh, kurma ne kurma ne shi eh to na eh, gane ka sai dai na je Najeriya in je in shi da ido na yawa yawa eh da gani. ake ni ga gani ina son tabbatar maka cewa duk wani mm. dama da za a yi wannan kasa idan an idan ya samu wannan dama ne mm. zai yi kokari ya tabbatar da ya fiye da mai lafiya domin dalilin shi ne zan ka misali mm-hmm. a gaban lokacin da biyu muka samu wannan dama a Taraba sai na ita wannan ofis da aka damu muna karatu mu uku din nan da mm. kuma a matsayin muna aiki tare da ɗan uwanmu wanda Allah ya yi mu da masu lafiya muna kusanta a tafiyar da ake din nan wanda duk da gurgudu duk an mutane sun fara yabo sun fara cewa lalle inda ake mun samu wannan damar da ci gaba ya wuce haka haka a siyasance mm. yawa to saboda haka ana son tabbatar maka kamar yadda kake tambayar nan duk wani dama da ka sani mm. in dai na kasa zai iya samu zai iya iya kai gaba sannan kuma a tafiyar da ake nan har a waye gari yau mutane masu lafiya su su na kasa nan zai ilimi siyasa mm. dalili kuma shine ganin in kana neman mutumin da yadda hmm. dama shi idan ka dube shi hmm. mutane suna ganin cewa lallai eh. rayuwa da yake da shi kamar hmm. ya shafi dukkan al'amuran rayuwarsa amma shi kuma kokarin shi ne ya zai bajinta don a ga cewa lallai shi ina shi ma idan ya samu dama zai iya ba zai gaza ba a kajiyar da ake nan yana nema mu mu samu wannan dama din a siyasance mu wayi gari yau a ce membobin hasa assembly majalisar jihohi akwai na karatu a ciki babban ma rigima shine mu samu shiga a national assembly wanda dalili shi ne akwai wata doka da ya kasance a Najeriya inda a ce a yanzu a kasance da ake yi a Najeriya hmm. akwai makaho a nashi sani da akwai gura gura na zai dandare wannan doka da yake tafiya a Najeriya gare da makasa da mara musamman abin eh, damuwa a kansa ba har yanzu domin a Najeriya ne ya kasance Najeriya fa sani a karkashin United States amma da hmm. dokoki na Majalisar Ɗinkin Duniya hmm. amma bisa samun ingancin waɗanda za su iya su gudanar da fitar da haƙƙin samu haƙƙin na ƙasa eh. a majalisar dokoki wadda har yanzu da ake tafiya na Najeriya ba ta da wannan doka ne. Hmm. Duk da kasa duk da kasa cikin majalisar Najeriya yanzu ya tafiya a kara su zai da bari doka da zai kare shi. Sosai. Su saboda da kasa tabbatar baka mu na kasu da muka samu wannan daman za mu iya kokari da ko kuma yan jaridu kuke hmm. tallata wa duniya mu tabbatar cewa mun wayarwa mutane da kai akan kan menene ma na kasan matar ba. Eh. yanzu wani ma bai san mai kasa ba domin idan ya ganka na kasa zai ga kamar karka ina kamar iyaye ka wani ruwa suke da shi ko kuma wani matsala suke da ubangiji Allah ya jirgin da wannan mu. Oh, Amma kuma mu a wani rubuce a rubuce rubuce namu da muke tabbatarwa duk ɗan adam raye ne yi tsere da tsinki tsakanin na kaza ba na kasa nan kuma zai iya samun ka a ɗakin ka a motsa hawa da hmm. sauransu a ko ina ne ba inda ba zai shafe ka ba sosai saboda kuma mutane sun dogara wai na kasa ko kuma Allah yana ka kafa ko kuma Allah yana ka ido a wannan ba ne ba na kasa ba na hmm. kasa tana nufin cewa wani halitta ne wanda ubangiji ne wanda ya hana ka a ciki hmm. ya jarabce ka da wannan dama din hmm. misali shine zan iya baka misali yanzu ba wanda ka hawan jini kana jin lafiya ne kuma na kasa ne na kasa ce tunda ba lafiya na kasa ne suma ka gane ko ko da eh, ko ciwon siga ya maka wannan fiye da da ke tsammani hmm. yawa ka saboda haka mu a kowane lokaci da kuka da muke da shi hmm. a idan gwamnati da kuma yan siyasa ce ya fahimce mu hmm. ku da kuma babu dama sannan mm. su ringa encourage ma sai da zan faɗi shi da eh su ringa karfafa mm, muku gwiwa karfafa muku gwiwa su ringa karfafa su ringa karfafa mana gwiwa mm. domin kar a ringa yi sa wai komai a cewa tausayi ne ba domin idan kana tausaya mana kara kara kashe shi ne amma idan kana karfafa shi to zai kai da inda ba ka tsammani yawa wannan mukamin naka yanzu da ka samu ta yaya za ka ba wa yan uwanka gudunmawa akwai hanyoyi da yawa da zan iya ba yan uwana gudunmawa misali shi ne idan nake zan dogara gwamnati mafi yawanci da zai ba su gajiya ba ni abin da zan iya amfani da shi zan amfani da wannan dama kamar wannan ofishi da na samu ya dama kuɗi ne hmm. da dukkan ofishi da muke tsammani da zan iya kawo ci gaba gare su hmm. misali da zan iya baka misali hmm. akwai kungiyoyi masu ƙarfi wanda suke tafiya da harkar da kasashe wanda mutane ba su ba misali zan iya baka misali kamar su yanzu irin su yi e irin su eh, su Najeriya wannan kamfanin na yi ni sadarwa na yi da sauransu akwai tallafi musamman da cutarwa akan nakasashe. Hmm. To waɗannan hanyoyin za mu bi mu tabbatar cewa lallai mun kawo inganci da kuma ci gaba da na nakasashe domin hmm. idan wasu kungiyoyin sun zo ba sa yi da nakasa direct. Hmm. abin ya shafi gwamnati alhamdulillah tun da dai yanzu mun zo mun samu wannan dama in kuma gwamnati muna cikin ta za mu amfani da wannan dama in tabbatar cewa ne duk wani taimako da zai iya zuwa yalo a waje ko kuma a cikin gida da kuma mun kawo shi ga yan ganan mu da kasance. ingancin rayuwa da kyau. Duka-duka a nan shirin yau ya kammala sai in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dasa daga inda ya tsaya wannan hira. A madadin shi Sadiq Jilogo, mai bawa gwamnan jihar Taraba shawara ta musamman game da harkar nakasassu. Julie Leathers Gresham ita ce wadda take haɗa mana sauti kamar yadda yake zuwa muku. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na